muna ƙara godewa ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayyan halitta annai Muhammad shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance a daga su Barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci na masjidu Umar Idris rahimahullahu ta'ala a wannan dare ta asabar daren shida ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wadda ya dace da 22 ga watan biyar miladiya 2026 mun haɗu domin ci gaba da karatu da muke cikin wannan littafi na at-tashilu fi sharhi kitab at-tauhid na Sheikh Abdullah ibn Sulaiman Al-Hakishi ta'ala yau kuma shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu dace. Sai gabata mun fara karatu rabi na biyu a cikin wannan littafi shine babu qabli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub da ke magana akan falalar tauhidi da kuma bayanin abin da tauhidi ke zama sanadiyan kankarewansa na zunubi mun fara magana akan Allah ya yi matsuna mana abubuwan da tauhidi yake banta da shi shine Allah madaukakin sarki ya tabbata cewa ma'abota tauhidi halut tauhid ne sai masu samun aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali duniya da lahira kuma sune kaɗai shiryayyu farin Allah na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun to sai ya fara magana akan ya ci da bayani a kan falalan tauhidi مالك وفضائل التوحيد التي التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على أنواع كثيرة يتي فللوا لنا توهيدي wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labari a kai sun zo da nau'uka daban-daban hadisan sun zo da nau'ukan kulolori masu yawa amma malai ce zai faɗa mana kaɗan daga cikin ha daga ciki dukulul muwahhidi aljannata wa annahum la yuhjabuna anha ibtida'an aw ma'alan bi dukulil jannati ba'da tatahirihim min dhunubihim cewa su masu tauhidi daga cikin falala da tauhidi yake da shi shi yana shigar da masu shi zuwa gidan aljanna babu abin da ke zama musu shamaki daga shigansu aljanna ko shiga tun a karan farko ko kuma shiga bayan an tsarkake su a wuta gwargwadon zanabansu amma dai matukar mutum ya mutu da tauhidi to tabbas ya shiga aljanna sai shiga aljanna ne mataki mataki ne a wanda zai shiga a karan fari a karan farin ba mataki mataki ne a wanda babu hisabi babu tsada kawai shiga zai yi wanda za mu zo mu karanta hazin a gaba hadisin ukashat bin mihsin akwai wanda zai shiga bayan masa tambaya amma tambayan sama sama shi da shi ban ya tsira wanda zai shiga bayan masa an masa munakasha an yi bincike na kwakwaf to wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka masa irin wannan tabbata ya kanta na kudin sa ko rafin kadan amma dai in har mutum da tauhidi ya mutu to da ikon Allah ya shiga aljanna dalili kuwa malik hadisin ubada ta bin sami Allah ya kare ta a gare shi mun yi bayanin wannan ya ubada ko a satin da gabata muka ce yana da matsayi wadda za ka iya ce gaban kawo yake a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana aure da ummu haram ummu haram ita kuma baba ce na annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar shayarwa yar uwarta ta shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka ce kuma ita ummu haram yar uwa ce ta ummu sulaim mahaifiyar anas dan malik ita ita ummu sulaim a sunanta rumaita bintu bilhan ita kuma ummu haram sunanta rumaita bilghain rumaita bint bilhan so da abunan ɗinsu ɗaya ne kusan kaman irin irin kaman a ce suna ne da tafsirin shi wanda suna da su da alaƙa su da kusanci wajen ma'ana suna da kusanci wajen ma'ana da rumaisa da rumaisa to ita ummu haram din mijinta shine ubada ta bin sami shi ne yake rawaito mana wannan magana daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yana cewa an shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida cewa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la a shi da abokin tarayya wannan wahdahu la sharika la kun ƙarin bayani ne na la ilaha illallah ba ka fahimci me ake ba shi ne aka ƙara maka ana nufin shi kaɗai ne har a haɗa shi da kowa wanda ya shaida wannan kuma ya shaida wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya shaida cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne wannan shi kira kalimatu shahada a a wajen faɗa kamar kalma biyu ne amma hakika ne kalma ɗaya ce saboda ɗaya ba ta cika sai da ta ina mutum zai ce ya yarda cewa Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya amma bai yarda da manzancin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arme ne an gane arme da balle ko mutum ya ce ya yarda da manzancin annabi Muhammad bai yarda da Allah shi kaɗai to waye ko wannan a matsayin manzanci an gane a kalma ɗaya kuma ya ƙunshi abubuwa abubuwa guda takwas kamar da muka faɗi bayani tun a karatunmu na solo sitta yadda da Allah ya ƙunshi abubuwa guda hudu yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ƙunshi abubuwa guda hudu yadda da Allah da farko dole ka ji cewa akwai Allah Allah yana nan na biyu ka yadda da rububiyar Allah duk wani abu wanda aiki ne na Allah maɗaukacin sarki to karka ba wani aka ji a ranka cewa akwai wani wanda ke iya yin arziki ko da Allah bai so ba ko akwai wani wanda ke iya kashewa ko yake iya rayawa ko yake iya ba da lafiya ko yake iya karfin arziki ko yake iya ba da haihuwa rahmakallah ka ji akwai wani wanda wannan wanda ba Allah ba ko da duka wannan karɓar wa Allah shi kaɗai, shi yake kusa da ruwa shi ke fitar da tsirrai a gane ku sa'annan kuma uluhiyar Allah kamar shi Allah shi kaɗai za ka bauta mishi da za ka haɗa shi da kowa tun shi kaɗai ya tafi daga da halitta da ni'ima da tasiri da shirjiyoyi al'amura to dole kuma shi ya kaɗai ya tantance ya kawai da bauta sannan abu na hudu a cewa Allah waɗaukakin sarki yana da sunaye da sifofi. suna da sifofin nan yadda Allah ya faɗe su da ma'anansu na haƙiƙa ba majazi ba an gane ku ma'anansu da Allah ya faɗa da duk wani da jin larabci aka faɗa ma'anan zai zo masa haka ma'anan take kaifiya kuma Allah shi kuma kansa sani ma'ana da Allah ya ce Allah ya daidaita kan al'arshi mun san daidaito akan al'arshi ne a ɗaukaka zama a saman al'arshi to ya ya daidaita sai ka ce kuma wannan shi kadai bar makansa sani amma dai ya fi da san al'arshi Allah yake yana da hannaye biyu dole ka ga yana da hanyaye biyu to ya hannun yake wannan kuma Allah bai bayyana ma kowa ba an gane ku kowa ba daman kai tambaya tambaya kan cikin alama na yana cewa mutum dan biya ne kamar da Imam al-Ajuri ya kawo a cikin shari'a daga Imam Malik aka imamu abu ishaq ash-shafi'i ya kawo cikin al-i'tisab shi ma zuwa zuwa ga imam malik ibn anas Allah ya Allah ya kai da ku sami wadannan imani da wadannan guda hudu shi ke tabbatar da imanin da Allah madaukakin sarki imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine kuma yadda malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya fara cikin usulul salata ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zadar wa Allah yu'bada Allah illa bima yin da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk umarnin da bayar gaskata shi cikin duk labarin ne bayar a kuma dole ba za ka bauta wa Allah ba sai da abin da zama shari'a ce ta hanyar ake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma dole ka ne kanci abin da ya hana ko ya tsawatar to in ka kiyaye waɗannan abubuwa guda takwas shine ka yadda da ka yi imani da Allah kuma ka yi imani da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ka saba akwai da gaske akwai wanda in ka saba ba ta kai musulmi bane akwai wanda kuma in ka saba to ya danganta da irin sabawa misali wanda ka akwai Allah ba kaga wannan kwata-kwata ba musulmi bane wanda ya da akwai Allah amma yadda wani na iya wani aiki daga cikin ayyukan Allah shi ba musulmi bane wanda ya dama dukkan ayyukan Allah ne ba shi kanshi amma wajen bauta nuna akwai wani wanda yake da ya kamata a bashi kaso na bauta kaga shi ba musulmi bane ko ba ka wanda ya imani da sunayen Allah da sifofin Allah amma ya tawilin ma'anonin shi kuma ya danganta kamar da Sheikh Muhammad bin Salih ibn al rahimahullahu ta'ala a cikin sharhin aqidatul wasitiyya kuma ta'liqin da ya malum atul i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad yake bayanin maganar malamai magabata mutum ya yi tawilin hakikanin ma'anan suna ko sifa na Allah maɗaukacin sarki to su ko masu wannan ɗabi'ar sun kasu kashe uku akwai wanda ke da tsaban sun zuciya Dan kawai shi sai ya saba hanyar kan zuciyar shekar nassi wannan shawa musulmi ba ne akwai wanda yana yi ne so da ya kallabi wani malami daga cikin malamai wani malami da ya yi da shi aminta da shi haka ya fara sai shi ma ya bi shi so da aminci da ke tsakanin su da shi Ko shi kuma irin wannan malama su sai a faɗaɗar da shi a ja hankalinsa a nuna masa hujjoji da dalilai in yaki an gane ku to kun sa masa hukunci wannan shi kuma tawilin da yake abin da ya tawilin a kai yana da wajahi yana da fuska yana da dalili ko a luga ko a wani dalilin da su fahimce ta bai an fahimta ku to in kuma irin wannan in tsakanin su da Allah abin da ya fahimta kenan to shi kuma ana maka ta samu lada na ijtihadi da yi an gane ku amma ya ake gane tsakanin sa da Allah abin da ya fahimta kenan shine a duk lokacin da ya bayyana masa zai bar wancan ya fere hukuncin zago kaga abubuwan hukuncin suna bambanta to haka abin da ya shafi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ce ya yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai ka ido ya ta kulle ta kariya ne to kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirci ne kare ta manzon Allah kafirci ne a gane ku amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi kaza ta ki amma lokacin da yake nan yana ji a ran cewa ne yake yi ba ki umarnin manzan Allah wa sallallahu alaihi wasallam ko wani abu da Allah ya hana sai ya aikata amma lokacin da aikata ne yana jin cewa fa shi ne laifi ne wannan sunan shi fasiki mai laifi an gane ku wannan ba zai sa ya bar musulunci amma annabi sallallahu alaihi ya hana ingantaccen nasi gashi a qur'ani gashi a kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi sai ke kasa kasa shi da halal ne to wannan halaltawan shi yasa zama ba musulmi ba ba aikata mu a aqidan ahli sunnati wal jamaa aikata sako sai sa mutum ya zama ba musulmi ba sai in mutum ya halatta mutum ta wannan sako kamar da Imam Bukhari Allah ya kan shiga fata mishi yake fara cikin sharhu sunna ta fa wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu yake mu suna sunna ba ma kafirta wani daga cikin musulmai don ya aikata wani sabo ba mu halatta ma kanta wannan sabon mana halatta ma kanta sabon shi ke sa zama ba mai ba ba musulmi ba amma da mutum zai sha giya ha amma ba jin cewa shi giyan nan halal ne ba haramun ne kadan sunan shi musulmi da mutum zai yi zina amma yana jin cewa zinan nan haram haram ne shi yana jin cewa ta'a ma Allah yake yi amma dai sai tsaba raunin imani da shekan ya yi galaba a kansa da haɗin sunan shi musulmi an fahimta ku to haka mutum abu na ƙarfi mutum ya bauta wa Allah maɗaukacin sarki da wani abu da ya zama saɓanin abin da ya zama shari'a ce ta harshen annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga ya zama ɗan bid'a ke ko ba haka ba da kun bid'a gaba ɗaya kana ce babu dukkan a bata ce a karatun mu na usulu fiqh an karanta maganin ala usulu ne kodi a cikin ya usul dukkan a bata ce sai ita kuma hawa hawa ce akwai kasa wata suke kai zuwa ga kafirci akwai kasa ta shirka akwai kata kuma na gida wanda ke yi shi sunan shi mai laifi an gane ku Za ka shi ma hawa hawa ne ba duka abubuwa takwas din nan sun za ka ce kowanne in mutum ya saba a irin hukuncin da yake soka a kai shi a fahimta ku mana in ka fahimta za ga akwai abubuwan da in mutum ya saba ya bar musulunci gaba da akwai abubuwan da kuma in mutum ya saba to imaninsa ya yi alama ta nuna cewa imaninsa ta yi rauni an fahimta ku wannan yana da kama yana da cikin kuma aqida ta ahlus sunna cewa imani yana raguwa kuma yana yana karuwa yazidu bi ziyadati al-a'mal wa yanqusu bi naqsiha yana karuwa ne da karuwan aiki yana raguwa da raguwan aiki Allah ya sa mu gani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yarda da wannan ya da Allah madaukaki sarki shi kadai ya cancanta da masa shi kadai ya ci da abokin tarayya kuma ya ce da lallai annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne kuma manzon Allah ne kada manzon Allah sallallahu da dawon Allah yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi ya fito a kira shi da shi yana daga cikin abin da ya fito a kira shi da shi hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la taquruni kama aqrat an-nasara al-masih ibn maryam yace kada ku kuzuzu ni ku kambara ni ɗaukaka matsayina sama da matsayin da Allah ya ije ni kamar yadda nasara sama annabi isa ibn maryam yace inni abdullah bawan Allah ne haka in ka ku yadda ni za ku kan mutane ku ce abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah kuma manzon Allah shi yasa ma annabi Muhammad Allah madaukakin sarki da kansa a gurare mafi yawa gurare ma na nuna yadda na kokarin nuna matsayi da daraja da girma da falala na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ke tukkanta manzon Allah da bawa ka so karanta suratul Isra Allah ce subhanallazi asra bi bi abdihi laylan Allah ke tsarki ya tabbata ga wanda yayi tafiyan dare da bawansa ta da mi'raj yana ga cikin mafi girma abin da ke nuna mu'jizan manzon Allah Allah ko Isra'i da mi'raj to Allah yana ambata mana Isra'i da mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira shi da bawan shi sai kira shi da bawa haka da Allah zai tsaye da ɗaukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da littafi Allah ce tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdihi sarki ya tabbata ga wanda ya tabbata al-qur'ani mabawa Allah madaukaki sarki zai nuna daga cikin mu'jiza da darajar manzon Allah su rasan aljannu aka aiko shi irin su Allah ce wa annahu lamma kana Abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada Allah na ba labarin lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam wa'azi aljanu suka kafirun da Allah ce lokacin da bawan Allah ya tashi yana kira yana tsaka yana gawa da ubangiji aljanu sai kafirun da suna sauraron karatun manzo Allah ko da kafirun da kaza ka dan tsuru kuma maka kai kaga anan sai Allah ya kira shi da bawansa bawansa alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja duk wannan Allah yana magana ne akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saka manzon Allah sallallahu alaihi bawan Allah ne bawa ne daga cikin bayan Allah madaukakin sarki sai a cikin bayan Allah ko babu wanda ya kai shi daraja babu wanda ya kai shi kima babu wanda ya kai shi babu wanda ya kai shi daraja babu wanda ya kai shi matsayi a wajen Allah madaukakin sarki an gane ku yawa to Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yace da lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu sai mutum ya shaida cewa lallai annabi isa shi ma bawan Allah ne ko manzon Allah ne mutum ya shaida da wannan cewa annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne wannan dalili ne da ke nuna cewa masu addinin nasaranci ba za su shiga aljanna ba daga cikin daga cikin sharaɗi na mutum ya zama ɗan aljanna shi ne zama a cikin in bayan shi da shi annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ba mutum ya yi imani da cewa annabi isa ɗan Allah ba ne ko ya yi imani da cewa annabi isa Allah ɗayan uku ne ko ya yi imani da annabi isa ma shi ne Allah don haka suka rarrabu kowanne kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya dubbantin ɗin sakin alƙur'ani لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة Allah ya ce lallai waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun kafirta sun zama harfarai sun zama arna an gane ku haka waɗanda suka ce Allah yana da ɗa Allah ya ce anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba da za a ce Allah yana da ɗa bayan bai da mata an bai da mata ba Allah ya ce ta takadu samawati yatafattarna min وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Allah ce sama ta yi kusa ta tsage, ƙasa ya yi kusa ya tsatsage duwatsu sun kusa su ruguje su nike su gagargaje saboda girman wata magana da kafare suke fara gane da wannan magana ya ce sun ce Allah yana da ɗa sun ce Allah yana da ɗa حلته وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولا تأتي حلا نراما يكفى شو كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا باب ون ون أتي رأيوها أتحقوا أكفى وتي أرانا القيامة ذي ذو معلا نيرا متأمتاون الله آه وين ذي ذو متأمتاون الله كما شينا النبي إيسا يقول اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا التي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنها يقول له كن فيقول wa وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم shaka dole kai da cewa an tafi isa alaihi salatu wassalam bawan Allah ne mutum Allah ne ba dan Allah bane ba Allah bane ba Allah bane to ma kuma abin da ta suke ce shi an tafi isa Allah ne sai su ce Allah ne sai ce wasu da an haife shi babu uwa babu uba afwa in dai wannan shi ne abun mamaki sai annabi annabi adam ya fi zama abin mamaki shi annabi adam ba Allah ya halitta shi ba uwa ba ubawa haka in wannan da ta tantance ya zama dan Allah to annabi adam ne ta tantance da zama dan Allah sannan annabi na na hawa ko kuma ta ce ta ce ita ma ta ce annabi ita mamaki sura ita an haife ta ne daga namiji ba da mace ba yanzu ka ce namiji ya haihu da a ce mace ta yi wanne shi mamaki ai namiji hayin ke zo mamaki kaga ito da na hawa ta fi tantance da kira ta yar Allah kuma da annabi Isa alaihi salatu wassalam an fahimta ku wato ta kalli sai gaskata abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya fara cikin Al-Qur'an bain al-haqq wal butlan yake to an ka kalli nasaranci kaga yana da yana da kamanceceniya da shi'anci shi'anci ka kalle ga suna da kamanceceniya da nasaranci sai kaga wannan wannan maganan da nasara suka ce annabi isa ɗan Allah ne wai sai da an haife shi ba tare da ba tare da uba ba duk daga annabi adam bana na hawa yana daga cikin irin dalilin da shi'a suke barwa wai na tantukan sunan ali ya zama shine sai annabi ya da ya aure yar annabi to dan wannan ne ta ce ba wata manya bin tantuka sai shi Usman biyu ya aura shi kuma ali da ɗaya ya aura ko ya gani ba kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam burin ya tsara masa inda yana da yana da wata da ce zaka ci su gunnu ai ba amma su ba su kalli wannan ba har suka yi kokarin nuna ma a cikin alqur'ani a cikin wata aya da aka cire cikin suratul suratul inshirah alam nashrah laka sadrak wa wada'na laka wa wada'na لك ووضعنا أنت وزرك هو الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وأدرنا أفريك آية بها ويسا أفريك كثيري صلى الله عليه وسلم علي وجعلنا عليا لك سهرك ومك سنع علي يا دمك مكانك ويعطي لنا الآية أولا كانت الخطوط العريضة الأسس التي قام عليها الدين الشيئة الاثنى عشرية لا الشيخ محب الدين القصيص suka ce a wannan gurin wa akwai wannan kayan an cire wai Allah ya tabbatar muka sanya Aliyu ya zama sadakinka to in dai sanadiyan Aliyu ya zama sadaki ya har Allah zai ambace shi a Qur'ani sai Usman ya fi shi da ambace shi sai shi Ali ya ya wa Usman kuma ya yi aura kaga kuna da abubuwan kaga sai ku ci tare Allah ka shirye da Allah ka harawa mu da fata kuma zalla ce wanda ya yarda imani da Annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne wal haƙƙun ya yi imani da cewa aljanna gaskiya ce wan haƙƙun ya yi imani da cewa wuta gaskiya ce wuta gaskiya ce tana nan Allah ya halice ka wai Allah zai halice ka nan gaba ba sai na ga cikin tsakanin ahlus sunna da masu aqida da shari'a jahmiya suna cewa aljanna da ita ba halice su ko ba alhali kuma qur'ani yana ya nuna cewa wuta na nan sai da aljanna kuma na nan da Allah ya magana kan aljanna sai ce uhiddat lil muttaqina an tanadar da shi ga masu takawa kaga abin da ba nan ba zai zama an tanadar ba Allah ya magana wuta ake ce uhiddat lil kafirina an tanadar da wuta ga kafirai haka yana nuna yana nan shi aka tanadar sannan hadisin isra wal mi'raj manzo Allah sallallahu alaihi nuna ya shiga aljanna ko haka bane kuma har yana faɗa masa gidajensu a gidan aljanna wane gidanka iri kaza iri kaza iri kaza ka yana nuna cewa aljannan yana nan mutum ma tana nan har hadisi ta tafiya cikin sai bukari manzo Allah sallallahu alaihi yana sallah sahabbai suka ga yayi gaba har yayi kamar ya miƙa hannu sai suka ga sai baya baya ko inda aka samu kitsewar rana yana tsana sallan salatu kusu ya kai da Allah sai suka tambaye shi me ya faru sai ka lokacin da ne ka hannu miƙa hannu din nan Allah madaukakin sarki ya nuna mun aljanna ne ki nuna min inabi na aljanna shi na hannun da hannu kamar in ina inabin wannan ba cewa a duniya muke ba barka ga aljannan ko ba sai kuma da na tsinko ba bin za a ci gaba da shi har duniya da nade bai karewa sai lokacin da ne baya ba kuma Allah nuna mun wuta ne bala'in balbalin bala'in da ke shine ne baya baya kaga duka yana nuna aljanna da suna nan Allah ya halice suna nan ga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bainan minbari wa baiti rawdatun min riyadil janna idan tsakanin minbari na da gidana rauda ne dauka ne daga cikin alƙayin aljanna kai ka ce wurin kamar kana aljanna ne amma a duniya a gane ku to kaga wannan duka yake nuna cewa aljanna da wuta suna nan halittun Allah ne kuma suna nan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Bukhari shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wuta ta kai karan kanta wajen Allah madaukakin sarki cewa wani sashi na cinye wani sashi yawa gani ba so da bala'i bala'in da ke cikin wuta har wani sashi yana jin bala'in wani sashi na shi a haula wala quwwata illa billah Allah ka nisan mu da wuta to wanda ya imani da wannan duka maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce adkhalahu Allahu jannata ala kana min al-amali to Allah maɗaukakin sarki zai fi da shi aljanna akan abin da muke yana yi duk sabanta da ya ma Allah in da wannan ya mutu da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna kuma ne ce wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce manzo Allah sallallahu ala ma kana min al-amali akan abin da ya kasance a cikin aiki yace ai da aljanna ala alladhi kana alaihi min al-amal mana zai shiga aljanna a kan abin da ya mutu a kai aiki walau kana muktiran fihi ko da ya kasance aikin hakan babu yawa wa inda hu zunubun wa islam ko da ya mutu yana da zunubi da sabo fa inna li tawhidihi lillah wa shahadatihi lahu bil wahdaniyya wa li nabiyhi bir risala wa li isa annahu abdullahi wa rasuluhu وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولإقراره بالغيب وبالبعث فضلا عظيما koda ya mutu yana da zunubi yana da sabo ka ɗauki Allah da yayi a yadda da manzon Annabi Muhammad ba yadda da manzancin Annabi cewa shi ba Allah ba Allah bane bawon Allah ne mutum Allah ne yadda da yadda da ran tashin alkiyama wannan falalan da darajar zai ke taimake shi falala ne mai girma da darajar mai girma da zai taimake shi shiga aljanna malai sai wa huwa dukhuluhu janna kuma da zai maka shine zai shiga da shi gidan aljanna walau kana muqtiran fil amali ko da aikin nakan ba mai yawa bane malai sai wa hada zahirun fi fadli tauhidi ala ahli wannan hadisi kadai za ita ya bayyana maka falalan tauhidi akan wanda ya mutu da tauhidi an fahimta ko yake wannan ustani nau'i na biyu daga cikin falala na ma'abota tauhidi ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tahrimul muwahhid ala an-nar shine wanda ya kadaita Allah Allah madaukakin sarki ya haramta mu wuta shi yake rawa shaykhani fi hadith ibn radiyallahu anhu imam al-bukhari imam muslim karawato harisin ikban ikban da malik ikban sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da wata falala wanda sahabban da suke da wannan falalan irin wannan falalan ba su da yawa shine ya ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai guda uku katal da katal zan sallah manzon Allah yana cikin sallah Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wa na biyun su rahman bin au, ya ja manzo Allah sallar asuba hmm? ya ja manzo Allah sallar asuba na ukun su akwai Ibn bin Malik Allah ya kare da a gare su yake cewa Imam Muslim ya kawo ya kawo hadisan a cikin Muslim ya kulla babi babi da ke nuna halaccin jama'a su gabatar da wani ya ja kalla in liman ya makara sun kuma zama hakan ba zai haifar da karnawa haka ya sa sunan bari in ya zama hakan ba zai haifar da barna ba a gaba ta kawo babi mai ta maimaita hadisan sai kai ya kulla babi ya cewa babi da ke nuna halaccin liman zai iya wakilta in bana nan wane ya fara fahimta ko ko waɗannan hadisai wasu daga cikin waɗanda sahabbai da suka suka ja sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam nan kuma zai tarar da ana sallan shi sallan aka cewa da sallan da shi kamar hadisin ma Abdurrahman bin Auf ya dawo an ma riga an raka ya je sulhu a wasu mutane kafin ya dawo lokacin sallah a kuma zai wuce aka gabatar da Abdurrahman ta Auf yayi sallah an yi raka ya tukun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sahabin da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace naje kamar mutum aliman mutum aliman to mai guri ya zo mai kawurma ya nade sai manzo Allah ya ce kale shi yake manzo Allah ya je yin sahu aka yi sallah da shi an idan da sallah ga manzo Allah ya tafi yana cika taraka da aka dinga subhanallahi la ilaha illallah lalle an samu matsala yau kowa hankalin shi ya tashi ana idara manzo Allah ta ba ku yi laifi ba kada a fatin kun dace kace kun da ka da kuyi yi daidai ba a barin lokacin sallah ya wuce kun gane amma sharadin da malamai suka sa shi ne kamar magana da imam imam imam muslim in babu kushina in kana tsoron kushina to ɗayan biyu ko kowa ya yi sallan shi ko kuma kowa ya je wani masallaci ya yi sallah haka haka sahabbai da tabi'ai suka yi a karkashin lokacin Abdullahi bin Zubair Allah ya kare ka a gare shi Abdullahi bin Zubair ɗane na Zubairu bin al-Awwam mahaifinsa kuma ita ce Asma binti Abi Bakr as-Siddiq ana shi sahabi ne mahaifiyarsa sahabiya ce kakanki sahabi ne baban kakanki sahabi ne an gane ku kada mahaifiyar asma sahabiya ce abubakar shi ne kakan shi sahabi ne baban abubakar shi ma sahabi ne ya musulunta lokacin fato makka haka zuwa shugaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta to shi Abdullahi bin Zubair lokacin an samu idi ya fada ranar juma'a idi ya fada ranar juma'a hadisi na cikin sunan na Ibn Abu Dawud da idi ya fada ranar juma'a an yi sallan idi an kuma lokacin sallar juma'a ta yi aka cika a masallaci Abdullahi bin Zubair bai fito ba kana gida yake fitowa aka zauna aka zauna har lokacin sallar azhar zai wuce sai kowa ya sallar azhar ɗan shi ɗaɗɗa a yi jam'i ba ba a sallar juma'a ba ba a yi jam'in sallar azhar ɗan ba kowa ya sallar azhar ɗan shi ɗaɗɗa kowa ya tafi ina barin gurin sai ka yi kai ƙara wajen abu da ɗan mutum shi ai yana gafara ko ba ga shi ya mahaife shi su ne aka yi wabar maya tun shiga maka da su ga abinda azubair bin abdullahi bin zubair ya yi mana abdullahi ɗan abarta ya ce ka a asaba sunna yace ya dace da sunna kuma halin shayi shine kaga ba su mu mai jam'i mun ba zahar ba ko da shi shugaba liman ne kadai shi ba bayan liman kuma shugaba ne ko bai ba da ce in bana nan wani ya bi ya ja sallah ba sai kowa ya sallar shi da aka da shi wannan shine tarbiyyar musulunci amma mu kaga neman tanan ma sai a ce yana mana gadara ko musamman a wannan lokacin da damina ita ce da tsarin sallah kafin lokaci amma ke kiran shi hada sallah za a musulunci ba hada sallah saboda hadari ba hada sallah an gama ruwa ta yi duk wanda ya wannan yayi sallah ne kafin lokaci kuke da sallah za ga liman na san masallacin da liman ya isa sallar magariba ya ce ba za a ishan ba su cikin sun isa suka tafi gida wai irin kuma suka ce wai sun yi sunna sun bin gidansu sunan da suka tafi da to ya tsaba rashin rashin rashin tarbiyya rashin karantarwar sunna a mu Allah ya sa mu gane shi yasa a wancan imam musulun ya tabi wancan sharaɗin a bani Sai idan babu fitina idan ba zai haifar da karna ba an gane ku Allah ya sa mu gane da shi wannan sahabi Ithan Allah ya ƙara da gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah yake lalle Allah ma'aikaci ya haramta wuta da wanda yake la ilaha illa Allah kuma ya faɗin ne don neman yadda Allah shi kaɗai har a zuciyarsa ya yadda abin da ya faɗa ya za a gane cewa har a zuciyarsa ya yadda shi ne aikin sai nuna shi ne ka'idan aiki shi yasa za a ga a cikin alkur'ani kakaf in Allah yana magana a kan isani shi ga abu biyu yake faɗa yake allazina amanu fi wa amilu salihati kuma aiki na faran shi ke nuna cewa akwai imanin a zuciya ko gani ba shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan hadisin inna fil jasadi إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا قتل قتل الجسد كله إن هو هرغوتيا جارياتي شبت عندي في راسني لا تجارو شين مغانا هذا مغاني شين مغانا إيه، الله صلى الله عليه وسلم مغانا إيه، ولن يلسوا إيمانهم بالظلم قال يسي إيه، وهذا الفضل يحتمل أن يكون يسي ونم قال لا لو لا إله إلا الله هرأ زوتيا سعنا مثل إلا نيلي شيء zai iya ɗaukan ma'anan fi man qala la ilaha illallah wa mata alaiha ma'ana wanda ya akwai mutunci a wanda ya fara ya warware kafin mutuwansa ba don dalili yake limarawa abu dawuda an mu'adin ko da hadisin imam abu dawud daga mu'adin ɗan jabal allah ya ta a gaske عن النبي sallallahu alaihi wa sallam قال daga annabi kira da amincin Allah su kara ta a gare shi cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa dakal aljanna duk wanda ya zama zancensa na ƙarshe da ya bar duniya da ke shine la ilaha illallah mazalla ce ɗan aljanna ne Allah ya sa mu gani sai ma ne cewa ya yahtamilu ma'anahu kuma zai iya ɗaukan ma'anansa cewa anna Allah ta'ala harrama 'ala an-nar khulud al-muwahhid fiha kuma zai iya ɗaukan ma'anan cewa Allah ya haramta ma wuta wanda ya mutu wanda ya kanta kalmar shahada har ga Allah yana neman yadda Allah ne shi Allah ya haramta masa dawwama a cikin gidan wuta Allah ya haramta masa dawwama a cikin gidan wuta to wa dullu alai wannan ma'anan kuma abinda za ka dalili da shi ma rawahu at-tirmidhi wa hasanahu hadithin Imam tirmidhi ya rawaito kuma yana hadisi wanda ke hasan daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce illa قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبة الكبائر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hawa da tafsirin la ilaha illa Allah ba kuma ya faɗe ta har ga zuciyar tsakanin da Allah ba sai sai an buɗe ma la ilaha illa Allah nan ko kun kuma gabara babu inda za ta tsaya sai ta kai zuwa ga al'arshin ubangiji amma matsalar ya ne tantar manya-manyan laifuka kaga gani tantar manya-manyan laifukan shi ke tabbatar da la'ila ilallan ya fara tsakanin sadawa Allah a nan ta kara cikin karfi ko yau shi malaki an nau'u tsali nau'i na uku daga cikin falala na tauhidi yake tafsirin tauhidi lizunubi tauhidi yana zama sanadiyan karkaran zunubai ake rawar tirmidhi wa hasanahu an anas Imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi da wanda yake hasan daga anas bin malik Allah madaukaki sai ya kare ta a gare shi qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anas bin malik cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kunnuwa na qala Allah ta'ala manzo Allah ce Allah madaukakin sarki ya ce ya bana adam ya kace law ataitani bi qurab al-qaya ba za ka zo min a filin alkiyama da zunubai han taba sama ji bahaushe ana zunuban da in ba za a zuba su zai cika har sama sun malaƙaita ne la tushrik bi shay'an amma sai ka haɗu da ni baka taɓa shirka da ni ba ko so duk yawan zunuban nan babu shirka ce ba ka yadda da boka ba ba ka yadda da kanti ba ba ka yadda da tsubbu ba ba ka yadda da duba ba ba ka yadda duk da ba kai musulmi ne mai tauhidi amma da ana samun ƙarya ana samun zina ana samun kaza amma dai duk zunuban babu shirka Allah ce la'ataituka bi qirabiha mafira. Allah ce ni kuma zan zo maka da tantancin wannan zunuban da gafara a ce tauhidi na zama sanadiyan kankaran zunubi amma ko karu man tabbatar ne suka ce liman liman ya sha'u haka bane ga wanda Allah ya ga dama haka ba ta kan kancewa kenan ko matsalar ita ce ta kankancewan kuma kan kai kaman karan ne ma Allah ta to shi kenan ai tunda an ce in da babu shirka to dan zai na shiga aljanna sai ka saki jiki ka ta saban Allah to wannan sakan jikin kuma yana saboto musulmi Allah manzo Allah ta ce kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin zalla ce dukkan al'umma ta Allah zai iya yafe musu wanda ta fito na fito da Allah shi Allah zai yafe ni sai ya kona shi ko a shirka sai ya ɗanɗano a wuce kafin ya dawo ko magani ba malaka wa kalimati tauhid la ilaha illa Allah fadailun kathira yake la ilaha illa Allah wanda ita ce ake kira kalimatu tauhid tana da kaloli masu yawa wa min zalika daga ci annaha aqalu ma yudau fi mizan al-abd yawm al-qiyamah la ilaha illa ita ce mafi nauyin abu da za a sanya a mizanin bawa ran ta ce kiyama kama ruwa an abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu kama inda aka rawaito daga abu sa'id bin khudri Allah ya kare da gare shi imam ibn hibban ya rawaito a cikin sahih littafin sa imam al-hakim ya rawaito a cikin al-mustadrak ala sahihain cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kana Musa annabi Musa yace ya rab ya ubangiji allimni shay'an adhkuraka bi ya ubangiji ka koya min wani abu wanda zai rinka ka da shi wa ad'uka bi zai rinka ka da shi qala sai Allah yace qul ya Musa ya kai Musa alaihi salatu wasallam ka ce la ilaha illa Allah kai ta faɗin la ilaha illa Allah la ilaha ka ta faɗa qala sai ce ya rab ya ubangiji kullu ibadika yaqulu hada shi ai dukkan bayanka suna faɗan wannan ya Allah na so ka faɗa min wanda zai ke kashe ni mai girma daraja wanda yake wannan wannan kowa na faɗa kawai sai Allah ce ya Musa ya kai annabi ka ka saurara ka law anna samawati sab'i ja sammai bakwai gaba wa amiruhunna abin da ke cikin sammai bakwai ɗin zairi ni. wannan ma ya tabbata cewa Allah yana ina kenan yana sama Allah ce da za a ɗauki kamar bakwai gaba da duk abin da ke ci ban da ni ibi Allah wal ardina in fi kitabin a sake haɗa dukkan ƙasar bakwai gaba ɗaya kaga ƙasar bakwai Allah bai ce ban da ni ba Allah nuna muka cewa ba ina ba a ƙasa amma duka wannan fulani nan shi ya na ce cewa Allah na ko ina ko ta ba rashin jikira Allah ka shirye da mu Allah ce to da ba haɗa cikin majalisar da duk abin da ke ci dukkan a haɗa kasuwa sai gaba ɗaya fi kitchen kuma a ɓangare ɗaya na sikeli wala ilaha illallah fi kitchen a ɗauki la ilaha ita kuma a fata a ɓangare ɗaya ita ma na sikeli Allah ce malat bihin na la ilaha illallah Allah ce la ilaha illallah su ta janye ita fi su nauyi gaba ɗaya. Shi ta yi annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa masahabai a ku an da za su yi ranar arafa ya ce musu ya ce mafi tsalala mafi daraja na abin da ni da dukkan annaba da su gabace ni suke faɗa ranar arafa shi da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir babu wata addu'a da za ka yi ranar arafa da wannan daraja duk abin da kake bukata a wajen Allah ka tabbata ka hararo shi a ranka Allah zai maka haka bukatar sai ka daga nuka ce ya Allah mota ya Allah gida ya Allah aiki ya Allah promotion haka bukatar wannan ka tafa la ilaha illallah ka san irin fadin la ilaha da yi ma annabi salati Allah ya sa mu gani malam wannan shine abin da malam ya kawo a matsayin a ce kamar ki ka ji fara mana wasu ne daga cikin abubuwan da suke na falala na la ilaha illallah wanda insha Allah ta'ala in Allah ya hada mu a zaman gaba za mu karanta babi na gaba duka yana magana ne akan duka yana da alaka da kalalan la ilaha illallah abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai abin da muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya saka mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam na'am na'am alaikum assalam eh na'am jahilci ne abinda malamin malam Muhammad Umar Allah ya faɗa mishi da kare yake cewa aiki kafin ilimi shine ke bayan mutane aiki kafin kafin ilimi kuma Allah ya hana mu shine ne ake nema kafin aiki an gane ko akwai kana kira maqarul mutawaffa in ka karanta a kamar dani sharhi risala bayan risala ya tafi dalilin da suke sa a hada magariba da isha an gane ku ya faɗi suke ana hada sallah saboda ruwan sama ko ya faɗi ruwan sama ya faɗi jubu da taɓo wannan kuma a zamanin nan babu da wannan uzurin ba ka da dalilin da aka haɗa sallah a wannan zamanin da da duhu ko tabo ba ka da dalili su a zamanin suna da wannan dalilin da toci ba su da mashin ba su da fitilla da bal Su ko kuma na yawo da shi gida ba ta masallaci a tashi a tafi gida wannan ba shi a cikin dalili kuma yadda um, uh, imam da shari risala a kamar da da zai shari ce matsarar waƙe wal matsarar mutawakka al-maqdul shi ne ruwa ga gashi yana sauka an gane ku al-maqdul shi ne ruwan da zato ya tirin jaye akan zai sauka kila ga hadari ga iska da sauransu amma a ta sharaɗin da sharaɗin ba iya haɗa halfalla saboda wannan dalilin amma da sharaɗin in lokacin isha ta yi ba a yi ruwan bai ba to wannan sallar da ta isha ba shi shi ne sharaɗin ina abin da malikiya suka tafi kuma malikiya ne kadai suka yi a yi ma haka kan da tsammanin amma kuma da da nan ruwan da ya sauka ba lokacin isha yake an take sallah in ka karanta Sheikh Muhammad bin Salih bin Uthaymeen cikin misalin al-liqa'atu shahriya wani zama ne da yake da ɗalibai duk wata zama da ɗalibai ta masa tambayoyi yana amsawa bayan suwansu an buga zaman halin shida yana manya-manya kwanan bolin ya fi shafi ɗari biyar a cikin wurare sama da kwanan ya amsa fadawa a kan wannan cewa shi shi matsalar ruwa ɗin ruwan da ke zuban babu wani malamai daga cikin gabata da yadda haɗa sallah don ana ruwan da ba ka bukatan ka tara kanka da lema kafin ka zo masallaci in ruwan ko ka tara kanka da lema za ka zo masallaci ka koma gida kan ka jijjiga da za ka haɗa wato a wannan halin da bai halatta ka haɗa sallan akan ta karanta nemin auka. na imamu shaukani imamu shaukani ya yi babi babul jam'i bainas salatai haka bulugul maram babu babu babul kan dukkan littafin hadisi da manyan malaman suke sai kaga babul jam'i bainas salatai. to imamu shaukani ya kawo da ya kawo wannan hadisin hadisin ibn mas'ud ba na kuskure ba Mazalla sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ake ibn Mas'ud yake cewa manzo sallallahu ya hada tsakanin azhar da al'asr Anas Anas ko manzo sallallahu ya hada sallah tsakanin azhar da al'asr da magariba da isha yace babu tsoro babu babu tafiya a wata ruwaya yace wala mafar ta karanta hadisi a cikin mota na Imam Malik Imam Malik ya kai ruwayan la khawfun wala safar sai ce ara anna zalika fi al-baqar idan imam malik wannan yana nuna cewa an yi a kadiyar ruwan sama a wancan ruwayan da yake la khawfun wala faqarun wala maqarun yake sai saka tambayi sahabin me yasa to manzon Allah ya hada sallah sai ce li kai la yahruj ala ummati kar ya samar ma al'umman sa wahala daga wannan akwai fahimta cewa akwai wani dalili da in ba haɗan ba al'umma za su shiga cikin wahala shi yasa ya haɗa amma za ga wasu daga cikin usai suna cewa annabi ya haɗa sila ba dalili wannan ba karamin jahilci bane shi kuma ya ce manzo Allah ya haɗa ne da kai mutane al'umma su shiga cikin wani wahala to kuma sallah akwai wahala ne ko akwai wani abu da ya bijiro sai kan ruwayan asar na sahabbai kusan asar sama da goma sha bakwai wanda suke bayanin matsalan da ya zan Allah sallallahu alaihi ya hada sallah a ciki sai ke cewa to wannan kaga dalili ne da yake nuna cewa za a iya fahimtan cewa Allah ya taɓa haɗa sallah saboda ba ko ruwan sama amma in ba wannan hadisi ba kowa hadisi da yake manzon Allah ya haɗa sallah saboda ruwan sama ko dai babu tawari ko ɗaya da aka rawaito cewa gashi annabi ya haɗa sallah saboda ana ruwa babu wannan hadisin ne ko malamai suke cikin cikin sahabin ya ce manzo Allah ya haɗa babu ruwan sama amma ya fahimci shi sun sa sun taɓa haɗa ko da me ruwan sama na mafhumi ne ba sarihi ne. shin nan ya ga daman haɗa an ta ka shiga wata waka shiga kenan ko Eh. eh. maganar ki yi ka ka'idan kenan kana ganin liman zai yi ka tashi ka fita in kai na fiya haka, gifi ka fita ka kama kanka kira ba wani wanda aka ce ka bi shi a shi da tafi da muka yi karshe a karatun mana al'usulu fitta aiko shi ne babin karshe ba wani wanda za ka je shi a kawo ma Allah وكما الدين المسلم في قائدة إتكي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودة الله كي صلى تاكفا جوان واجبين للوكة فيه كل من يزي مدعى لصلى دقى لوكة فيه الله يتعدون فينا دقين الصلاة في أول وقتها كل من يزي مدعى لصلى دقى لوكة فيه يدار إتبع كل مدعى فيه دول فينا دقليل أحمد وبعد أن الله يجيس فراك للا راك الله وانا نيوان Allah zai ta wannan ba hujja bane a wajen Allah haka mutum da malama mutum waɗannan shi ne maganan gaskiya amin eh eh eh eh ran lari kamar eh an yi hadari an yi hadari eh hmm. eh eh ana ba wani duk wanda suka yin duk wanda suke yin ba wanda ya jahilci wannan hukunci ba wanda ya jahilci wannan hukunci ya kai da eh, Allah ne ya samu dace akwai abin da ba faɗa a cika amma kai dai da ka san gaskiya ka bi insha Allah akwai wani karatu da professor Musa Ikal wayi a 2003 a 2003 insha Allah muna zama katon zan sa platform ɗin masallacin nan kowa ya sake downloading ya ji sai zan za sake kafin kamar ya yazo jiman sai aka dawa sabo kaga za ka mai ta wasu suna kokari wasu wani in kai magana sai kai mutane yanzu in kai sai kai mutane sai kaza kun da ba sai mutane za su wani lada ne ko suna da aljanna ko suna da rahusani ko za a gaban Allah su ce ma Allah ya Allah mu ne muka sayi a ko wannan خللتم عنهم في الحياة الأخرين ومن يجادل الله عنه يوم القيامة أنهم أمن يكون عليه وكيلا وجدت يا جبان الله يكسوك إذا الله سبحانه كي هو الله زي تنبيشنا أسمع الدين هذا تبع جادة والله Allah ya sama ka guri lokacin ya jade har mun ƙara minti shida ba ma guri ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk